masu girma elders suke biyu na kauran na moda masu girma yan takarkarin kansiloli na karamar hukumar mulki ta kauran na moda sauran shugabanni uwa na matasa maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dama ce a yi haƙuri da mataimakin ɗan takarar shugabancin karamar hukuma honorable sharahu kasuwar daji alhamdulillah ke kauran na moda ya komanda na zoyi ba mai girma shugaban jami'ar pdp na kauran na moda ya riga ya isar da sako abinda na zoyi ya haɗu da 'yan uwana musamman wayan da muka yi gwagwarmaya ta neman wannan shugabanci domin mu gode maku akan ƙauna da soyayya da kuke nuna muna na riga na fahimta kuma na sani cewa ba zan iya biyan ku ba sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya biya ku A kushin da zan maku cewa mun nemi wannan matsayi saboda irin ƙauna da soyayya da ke tsakaninmu da ku don mu ga irin mu da za mu ba ku don inganta rayuwarku. Da iko Allah subhanahu wa ta'ala ina tabbata muku cewa ba za ku yi da na sani ba kuma ba za mu ba ku kunya ba za mu yi ya mu wurin kamanta gaskiya riko amana jajircewa wurin neman muku haƙƙi duk inda yake insha Allah. Yan matasa ku sani muna da tanadi kwakwara gare ku na koya maku sana'o'i ya hannu domin inganta rayuwa iyayenmu mata kun sani akwai alkawali tsakanina da ku cewa za mu ba ku kulawa ta musamman shugabannin jam'iyya lokaci ya yi wanda za ku buga kirji ku ce ku ne jam'iyyar pdp mu ku sani lokaci yayi wanda za a dama tare da ku a mutunta ku a ɗauki shawarar ku kuma a gudanar da gwamnati tare da ku da iko Allah subhanahu wa ta'ala wayanda muka yi takara tare da su haƙura suka yadda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala za mu haɗa kai tare da su mu gudanar da wannan gwamnati dukansu shugabannin karamar hukuma ne da izinin Allah tare za mu wannan aiki kuma ina tabbata ma al'ummar garin kaurin na moda da kewaye za mu dora daga wurin da shi mai girma jagoranmu mai daraja gwamnan jiha yake aiki musamman a wurin harkar tsaro harkar ilimi kiwon lafiya noma kasuwanci tattalin arziki da kuma ayyukan raya ƙasa za mu yi ƙoƙari mu bullo da hanyoyi wayanda za su zama mai alfanu da al'umman garin kauran namo daga kewaye ina godiya kware da gaske godiya ta musamman ga dukkan ya asalin kauran namo da da ma wayanda suke wajen kauran namo da wayanda suke muna addu'a da fata alkhairi da iko Allah subhanahu wataala ba za mu ba ku kunya ba ba za mu ba jagoran mu mai girma gwamna kunya ba ba za mu ba makaraban gwamnati kunya ba ba za mu ba elders ɗin mu kunya ba ba za mu ba fatin mu kunya ba za mu yi abin da ya kamata kamar yadda shugaban jami'a ya ce sai mun daga tuta a jihar zamfara wannan nake gaya maku ina tare da jajirtaccen mataimakina wanda da iko Allah za mu haɗa kai tare da shi mun shawara kan yadda za a bullo a ciyar da ƙauran namo daga kewaye gaba da iko Allah. Muna godiya kwarai da gaske musamman 'yan jarida masu ta'ammali da yanar gizo ya social media dukkan jami'an tsaro da irin gudunmuwar da suka ba mu tun lokacin da muka fara wannan gwagwarmaya. Ina godiya ta musamman ga shugabancin jam'iyya na garin ƙauren na moda da na jihar zamfara akan kulawa da ƙauna da suke nuna muna ina godiya ta musamman ga elders ɗinmu da irin addu'o'i da shawarwari da soyayya da suka nuna muna ba za mu iya biyan kowa ba sai dai mu ce Allah ya saka mu kowa da alkhairi yan wana matasa maza da mata musamman zaratan kungiyar G15 ina godiya ta musamman Allah ya saka muku da mafificin alhairi da wannan nake cewa na gode na gode na gode wassalamu alaikum

Escobar, ya o n d e toma, señor m a c h i a m a n da wannan za mu kira ɗan takarar kansila na mazaɓar gungurki sunusi honorable sunusi muktar domin ya zo ya gabatar da jawabin godiya a madadin dukkan waɗanda suka halarci wannan taro honorable sunusi muktar kansila ko ɗan takarar kansila na mazaɓar gungurki ana ana gabatar da wata kyauta ta musamman ga mai girma dan takara dala buɗe mana hanya kaɗan da ke. sarki dama ka san shi eh, to tun shi aka baka koko da ya fuskar shi kaga posta kaga sai ka zana to yayi Allah ya sa dauke ka aiki kalgan mai masha Allah eh. eh, masha Allah a ah, muna gayyatar ko muna jiran wani abu su nufi Muktar dan takarar kansila na mai zaɓar kungurki zai gabatar da jawabin godiya a madadin waɗanda suka halarci wannan taro. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم Rahmanu, الرحمن الرحيم وبعد ina miƙa godiyanmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana aka kaddamar da mu aka ba mu tuta a ah, uwa da abokan arziki muna ma kowa addu'a da fatan alkhairi Allah shi mai da kowa gidansa lafiya ubangiji Allah ka ci gaba da hada kawunan ƴaƴan jam'iyyar PDP mai girma man ubangiji Allah ka taimake shi Allah ka yi riko da hannayen shi ubangiji Allah ka ciga mashi burin shi da ya zo da shi a wannan ƙaramar hukuma ta ƙauren na moda al'umma muna godiya muna godiya yadda kowa zo wannan wuri lafiya allah ka mai da kowa gidajensa lafiya Allah ka ƙara haɗa mu da alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.